jinkirin da ake samu wajen sakin mutane 63 da aka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna dai ya sa dole 'yan uwan waɗanda aka sacen sun koma yin kai komo tsakaninsu don ganin an kubutar da 'yan uwan daga hannun 'yan bindigan da ya sa 'yan bindigan kuma suke ta sako fasinjojin jirgin kasan kashi-kashi daban-daban. Fasinjojin jirgin ƙasan da aka sako a wani rana ta Laraba dai duka 'yan gida ɗaya ne. idan banda wata dattijuwa yan shekaru sittin da aka ce ciwo ne ya tsanani 'yan bindigan suka ga ya kamata su batta ta nemi magani. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Mahmud Tukur Mamu ya ce amma na ɓoye-ɓoye a game da maganar yin amfani da kuɗi wajen ganin an kubutar da 'yan uwan waɗanda aka sace a jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna. Ya tabbata yau din nan da safe Allah ta'ala ya yi an sako Abubakar Idris Garba wanda shine mijin ita Maryam Abubakar Babbo da kuma yaransu guda hudu daga cikin yaran nan akwai maza biyu akwai mata biyu na kasa daga cikinsu ita ce mai shekara ɗaya da rabi sannan kuma akwai ita Aisha Hassan wanda tana buƙatar taimako ne na gaggawa a faɗan su yasa dalilin da yasa suka sake ta sa yanzu mutum nawa kenan jimilla yanzu mutum bakwai kenan aka samu sakewa yau yanzu a iya cewa saura mutum nawa a hannun su. saura mutum ashirin da bakwai yanzu haka amma ina tabbatar maka ko da mutum ɗaya ne ya rage a wannan wajen in dai ba a samu an fitar da su ba to gaskiya muna da sauran aiki a gaba amma a wannan abin da ya kasance na yau a maganan gaskiya gwamnati ma ba su sani ba yanda kuka ji labari haka gwamnati masu ma suka ji labari wannan al'amari shi babban malami shek dr ahmad abubakar mahmud gumi shi ne ya yi al'amarin nan kuma Allah ne ya tabbatar da wannan al'amari sannan kamar yadda muka ba da bayani akwai wani sanata wanda ya roƙi mu karin mu faɗi sunan shi wanda shi ma ya taka rawar gani sosai to amma kuna ganin yadda ake yada cewa kuɗi ne ake bayarwa wannan ya kuke ji to ai ka gane ko an yada maganar kuɗi ma ba abin mamaki bane kuma ba ba sabon abu bane a kasar nan a ce wai an biya fansa wajen wajen karɓar mutane sai dai in duka zamu yaudari kanmu abin da ya kamata a dinga damuwa akai ya gwamnati za ta shiga cikin wannan al'amarin in ba an kawo ƙarshe ba ina tabbatar tabbatar maka ko wanda yake saman gwamnatin ne gaba daya yau aka ce ko dan shi ko matar shi ko wani abu a ce yau an sace shi ina tabbatar maka duk abin da ya kamata ya yi wallahi tallahi zai in ma akwai abin da ya fi kudin fansa zai biya ya ga cewa ya ya kubutar da mutanen shi malam abakar idris garba shine mai ɗakin mata kuma mahaifin yaran da aka sako duka 'yan gida guda kuma ya ce yana da roƙo ga gwamnatin tarayya game da halin da 'yan uwan shi da ke daji ke ciki. Don zatin Allah mutane na wurin nan iyalinsu an bar su ko ci ko sha babu muna nemo roƙo ga mutane a wurin zan iya ba da duk sunayensu a takaice muna nemo roƙo a wurin gwamnatin tarayya muhammadu buhari kai mana alƙawari kuma zan ga maka ka ce za ka tsare mu za ka tsare najeriya kuma ka bar mu kwana biyar har yau har yanzu dai akwai fasinjojin jirgin ƙasan da aka sace guda 27 a daji kuma mahaifiya da yayar abdulaziz ata na cikin waɗanda ba a sako ba har yanzu a dajin kamar da yadda ya shaida wa muryar amurka Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode ma Allah da an sako mutane mutane bakwai. A cikin waɗanda aka sako akwai naka? A mama da da ya ta ba sa ciki. To wani hali kuke ciki tun da kuna ku har yanzu suna can? Amma ai dole ba za mu iya jin daɗi ba da muka sani har yanzu muna da yan mu da suke cikin daji ba mu san irin halin da suke ciki ba. Tashin hankalin ba abin ba irin abinda da mutum ma zai gaya ma mutum ya gane ba. Wasu 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sacen dai sun shaidawa muryar Amurka cewa kuɗi ne har yanzu ba su da shi na ganin an sako nasu 'yan uwa. amma dai sun ce suna nan suna ta ƙoƙarin ganin sun yi karo-karo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.